magana kai ka san ya fi ka karatu to ka binciki magana da yawa abin da baka sani bane kana primary school ce maka ake presenting the da past tense kawai kana shiga secondary sai ka ji tenses sun karu to haka magana ta biyu maganar masu kungiya ka za su ce ba za su bi na sallah ba duk mutumin da a musulunce zama musulmi ne za a bi shi sallah wannan ita ce ka'ida amma duk mutumin da aka san babu shakka ya dau aƙi da kafirci ba a bin shi sallah domin shi kan shi sallah bata inganta gare shi hoto kuma matuƙar hoto ne na abu mai rai mutum ko dabba haramun ne nasoshin alƙur'ani sunna sun tabbatar da haka hadisan bukhari da muslim ku karanta adabu zifa amma hoton da ya zama akwai larura ya halatta ainihin a ɗauka kamar hoton makaranta ko hoton aikin hajji ko makamantan haka ba don komai ba saboda asali annabi da ya haramta gunki yar bebi yar tsana toys duk suna ciki amma sai ya bar matar shi Aisha tana wasa da yar tsana a ɗakin shi ya zo ya same ta da doki da fuka-fukai da kuma yar bebi guda biyu tana wasa da su da kuma yar bebi guda biyu tana wasa da su ya ce waɗannan fa ta ce ‘ya'yana ne wannan fa ta ce doki ne ya ce doki da fukafukai. fukai ce to baka ji suleiman dan dauda ma yana da doki mai fufuke ba annabi sai kyalkyale da dariya don abin ya bashi dariya tunda kuma yau shi ake ba hadisi shi ake wa tarihin annabawa ya fita batta domin bahaushe ya ce kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa duk wanda ya auri yarinya ya shekara tara ya san da yar bebe za ta je gidan shi saboda haka daga wannan sai aka ce kaga gunki haramun ne amma yar bebi sai aka halatta ta saboda larurar tarbiyyar yara Bukhari ya sake ruwaito hadisi daga wata mace mai suna ar ta ce mukan sa ƴaƴanmu su ɗauki azumin Ashura idan suka ɗauki azumin in asar ta suka fara kuka sai mu ɗauko yar bebe mu su suna wasa to da wannan sai malamai suka ce ashe hoto ma haka yake haram amma wanda ya zama da larura to babu laifi a kai, to haka abubuwan da suka shafi abubuwan da ake kallo yanzu a TV da sauransu na tsiraicin mata da waƙe-waƙe da abubuwan da ke shagaltarwa suke ɓata tarbiyya babu shakka haramun amma abin da ya zama za a yi video coverage wanda zai amfanar da mutane game da addini ko rayuwa wannan babu laifi a kai ina fatan mai tambayar ya samu littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahara da littafin alhalal wal haram fil islam da littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan a takaice waɗannan su ne ainihin bayanan da zan iya yi insha Allahu ta'ala ina fatan kamar yadda Allah ya kawo mu lafiya Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya kamar yadda muka same ku lafiya muna fatan